kada ka zama mai cin mutuncin mutane kada ka ba da dama mutane su ci mutuncinka idan ka juri cin mutuncin mutane yau da kullum wata ran zaka ci mutuncin wanda Allah yake so a cikin bayi da kake rainawa akwai wanda in ka bata masa rai sai Allah ya jarabe ka da fitina kuma tarihi ya nuna cewa ba a taba samun mai cin mutuncin mutane ya gama da duniya lafiya ba ka yi hankali ka mutunta duk wanda ka gani dan Allah yana da hikima da ya halicce shi idan ka wulakanta wani wallahi zaka fada cikin wulakancin rayuwa komai wadata ka komai ɗaukaka ka kuma za ka faɗa jaraba